أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا فادخلوا الباب سجدا وقولوا حتة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا وأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد a yau darasi na tara kenan a cikin karatunmu na tafsirin littafin allah mai tsarki yau uku ga watan zulhijja shekara ta dubu ta hijira ta dubu da dari hudu da ashirin da takwas wanda ya dace da sha biyu ga watan goma sha biyu ta shekara ta dubu biyu da bakwai ta miladiya a za mu tashi a aya ta hamsin da takwas faɗin allah ta baraka wa ta'ala وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين a cikin ni'imomin da Allah maɗaukakin sarki yake tunatar da bani Isra'il wanda ya musu Allah ya ambaci wannan ni'ima ya ce wa ifkulna a kutuna wadkuru wato ku ambata ikulna yayin da muka ce yayin da Allah madaukaki wato yayin da muka ce udkhulu hadhihi alqarya yayin da Allah ya ce mu ya ce musu a harshen annabi Musa udkhulu hadhihi alqarya ku shiga cikin wannan alqarya wato alqarya ce wadda ke sananna a fakulu minha haythu shi'tum ku ci daga cikin wannan alqarya haythu shi'tum daga duk inda kuka so rabada ci kuma wanda yake wanda yake zai ishe ku ba a hana ku cin komai ci nayarwa wani kulul ba da sujjada ku shiga kofar garin kuna masu sunkuyawa wa kulu hitta ku ce roƙonmu shine ka sarrafa da zunubanmu gabarinmu wato ka yafe mana zunubanmu naghfir lakum khatayakum wannan shine jawabin da jawabin amr wato idan kun yi haka za mu gafarta muku kurakuranku al khataya jam'u khati'a laifuffukan da kuka aikata za mu yafe muku wa nazidul muhsini kuma muka ce musu in ji Allah tabaraka wa ta'ala da sannu za mu kara ma masu ihsani ba faɗa abin da za a kara musu ba wannan yana daga cikin kisoshi wanda yake sananne ne ga yahudawa a zamanin manzan allah sallallahu alaihi wasallam kuma sananne ne a cikin tarihin yahudawa cewa bayan fitarsu daga cikin misra yayin da suke yayin da suke cikin wannan ɗimuwa dama allah maɗaukakin sarki ya alkawarta musu in ya tsirar da su daga fir'auna zai shigar da su ƙasar kan'an ƙasar baitul maqdis shi yasa yake wato mashhurin magana kuma abinda waɗansu malaman tafsiri irin su ibn kathir suka rinjayar cewa alƙaryar da aka ce su shiga dinnan baitul maqdis ce domin ta Allah ya alƙawarta musu kan cewa zai shigar da su cikin ta kuma wannan ya dace da faɗin Allah tabaraka wa ta'ala a cikin suratul ma'ida wa qala musa qaumihi wa qala musa qaumihi ya qaumi اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم واتاكم ما لم يؤت احدا من العالمين يا قوم ادخلوا الارض المقدسه التي كتب الله لكم yace ya ku mutane na ku shiga cikin alƙarya wadda take tsarkakakka wadda Allah ya rubuta ta a gare ku ya kaddara muku cewa za ku shige ta zai gadar da ita ga zuriyar annabi yaqub to annabi Musa yace ku shiga to kaga wannan a cikin wannan fadin Allah tabaraka wa ta'ala wa idh qulna yayin da muka ce wannan akwai tashrifi ga annabi musa annabi musa shine yin maganar amma maganar annabi musa sai allah ya ce su ce saboda ya isar ga ya isar ga allah tabaraka wa ta'ala shi yasa masu isarwa ga allah masu gadon annabawa suke da matsayi na sharafta suke da wannan matsayi na girma shi yasa a shekul islam ibn al-qayyim ya kira littafinsa eh, ilamul muwaqqi'in an rabbil alamin sanar da masu tauƙi'i maimakon Allah wato masu fatawa kenan masu cewa ga hukuncin Allah a cikin abu wato kamar suna yin tauƙi'i ne maimakon Allah to kaga annabi Musa shine yace ya qawmi dukhulul al muqaddasata allati kataba Allahu lakum amma annabi bakara sai Allah yace wa id qul ladkhulu hadhihi qarya umarnin annabi Musa ne ya faɗa umarnin Allah ne a harshen annabi Musa sai Allah ya ce mu ne muka faɗi wannan tare cewa annabi musa ne ya faɗa to haka zalika dukkan malami idan ya rike gadon annabawa yadda ya cancanta ya rike shi ya faɗi gaskiya bai ɓoye ba bai karkatar da zance ba bai yi irin abin da bani isra'il suka yi ba sun san gaskiya suka take suka ki aiki da ita suka ki faɗarta to shi duk malamin da ya tsaya ya tsaya akan faɗan gaskiya da allah maɗaukakin sarki ya faɗa to shi ma zai samu wannan sharufta daga Allah tabaraka wa ta'ala zai zama to kamar yana yin wato ta'abiri ne an Allah azza wa yana isarwa ne ga Allah sa sai ta zama to wato Allah madaukakin sarki shine yana isarwa ga Allah tabaraka wa ta'ala sai ya zama to cewa maganar da yake yi maganar Allah tabaraka wa ta'ala ce a wannan alƙarya ita ce baitul maqdis to Allah ya ce musu yayin da suke cikin wannan dimuwa tunda sun yi yayin da suke cikin imuwa sun fito daga cikin sun fito daga cikin misra suna cikin sahara ta sina a suka zo zuwa ga kasar baitul maqdis sun yi shekara da sun yi tafiyar lokaci mai tsawo ba su da gida ba su da ƙasa ba su da wurin kwana ba su da bigire babu abin da ya kai wannan tashin hankali ba ka da bigire to sai Allah maɗaukakin sarki ya ce musu ku shiga cikin wannan alƙarya ita ce alƙaryar baitul maqdis ya ce musu kuma wa kulu min ha haitu shi'tum ragada ku ci daga cikin wannan alƙarya daga duk inda kuke so ci wanda yake mai yalwa isasshe wato ba a haranta musu cin wani abu a ciki ba cikin littafansu ne da ya zo na tarihi an bayyana cewa ita baitul ita wannan alkarya da suka gani alkarya ce wata ke mai cikakken ni'ima inubinta ba kuma inubin sauran alkaryatu ba ne ɓauren da ke cikinta ba irin ɓauren sauran alkaryatu ba ne wajen daɗinsa da yawansa da sauƙin ɗaukansa saboda haka suka ga alkaryar nan wato mai cikakkiyar ni'ima ce a cikin abin abinda aka nuna shi ne cewar annabi musa ya tura mutane goma sha biyu daga kowace ƙabila aka ɗauki mutum ɗaya daga cikinsu akwai a ah, yusha bin nun da kuma kamil ibn bafunna da kuma sauran goma inda da sauran jinsin aka tura su kan cewa su je su ga wannan alkariyar da abin da ke cikinta da suka je sai suka ga alkarya mai cikakkiyar ni'ima amma suka ga kuma mutanen ciki mutane ne waɗanda suke jabberawa masu ƙarfin gaske wanda yin gaba a kansu ba zai yiwu ba in ba da taimakon Allah ba to da suka dawo ma annabi Musa da labari suka zo suka gaya ma annabi Musa sai annabi Musa ya ce a sanar ya kirawo ɗaya daga cikinsu ya ce to ya yi kuwa a tara mutane yana faɗa a ne masa tabligi a gaya ma bani Isra'il ku shiga cikin wannan alƙarya idan kuka shiga Allah zai halatta muku abin da ke cikinta na ni'ima ya tabbata a gare ku idan kun ce akwai mutane jabberawa ku yaƙe su allah zai taimake ku a kansu to sai daga cikinsu goma sai suka ware suka ware suka ce fi ha qauman jabbari akwai mutane wanda suke jabberawa ba annabi musa bai gaya musu wannan ba don kai ya sanya su rauni sai su waɗannan suka je suka faɗi ba abin da annabi musa ya ce su isar ba suka ce akwai mutane jabberawa a ciki ba za mu shiga kar ku yadda ku shiga cikin alkaryar ne sai idan jabberawan sun fita to shine qala rajulani min alladhina min alladhina yakhafuna an allahu alaihima udkhulu alaihimul ba sai mutane biyu daga ciki waɗanda Allah ya musu ni'ima masu tsoron Allah wanda Allah kuma ya musu ni'ima suna jin tsoron ukubar Allah su ne Yusha bin Nun din da kuma khalid ibn bafunna sai suka ce ya qawmi tuhullu ah, sai suka ce udkhulu alaihim mulba fa muhu fa innakum ghalibun ku shiga kofar garin kofa a nan wajen ba wani nufin gari ne mai kofa ba zai iya zaman wato hanya tsakanin duwar duwar wasu wadda ake ce masaniya kamar yadda kuka sifar madina take a da madina ta shahara da saniyatul ah, ah, wada ɗaya ta gefen kudu ɗaya ta gefen arewa dukkaninsu ana ce musu kaniya kofar shiga gari ce saboda idan gari ya zama to wato duwatsu sun kewaye shi amma ya zama to akwai hanya da ake bi tsakanin duwatsu wannan hanyar sai ta zama to tamkar kofa ya ce ku shiga ta wannan kofar suka ce musu ku shiga ta wannan kofar idan kuka shiga dai in dai matsawar kun shiga kofar to za ku samu jinjaye a kansu to shine suke wannan magana ta annabi Musa idhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qa'idu to waɗannan mutane goma sha biyu din su ne suka zo da wannan labarin biyu suka faɗi al'amarin allah suka bi umarnin manzan allah annabi musa ba su canza abin da annabi musa ya gaya musu ba wato suka ce in kuka shiga allah zai halatta muku duk abin da ke ci kuma a nan wajen allah maɗaukakin sarki ya ce musu wajen shigar wadkhulul baba sujada ku shiga kofar kuna masu sujada a sujud nan wajen kinaya ne akan wato al-inhina kamar yadda zo daga cikin malaman tafsirin salaf wato kuna masu kaskantar da kai kuna masu kaskantar da kai kamar yadda haka ake so idan Allah ya sallada mutum ya nuna maka in Allah maɗaukakin sarki ya baka iko akan wanda ka san baka da karfin ka sami iko akan su in ba da Allah ba to sai ka sai ka sunkuyi da kanka ga Allah kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya shiga Makka lokacin fatahu Makka Makka nan bai ta ce Allah ya tsare ta daga giwaye su ci da yaki amma sai gashi Allah ya sallata manzansa a kanta sallallahu alaihi wa alihi wasallam da haka da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zai shiga maka ya rukufa ya sufi da kansa har gem har kirjinsa da gemunsa yana taba yana taba wato abin nan katakon a abin sirdin sirdin taguwarsa saboda kaskantar da kai ga Allah ba ya kai a zuci ba a bayyana haka ya sun kuyi da kansa ga Allah yadda yake shiga maka a cikin yadda ya zo a cikin hadithin zuhuri na fatahu makka to wannan shine umarnin Allah shi yasa ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ya shiga maka bayan ya yi fatahu makka sai ta shi ya sallah a takwas shi yasa ne waɗansu malamai kamar yadda ya kira ayin matabar Imam Ahmad suka kira suka ce wannan sallar da Annabi sallallahu alaihi wasallam ba sallar walaha ce sallah ce da ake kiranta salatul fatih sallar samun rinjaye in ka shiga gari to wannan ishara ne wa dukhulul baba jaba wato ku shiga kuna masu kaskantar da kai da Allah da ibada ta hanyar godiya Allah madaukakin sarki ya ba ku mallaka akan waɗannan jabbirawa da kun san ba ku da ikon ku samu nasara akan wa qulu hibba kuma in kuna idan kuka shiga din ku rinka cewa roƙonmu da muke ai mas'alatuna hitta roƙonmu da muke yi a gare ka ya Allah shine ka kankare mana zanubanmu ka yafe mana zanubanmu to duk wannan shine ya aka samu shahidi akan fi'ilin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ma yana yin salatul fath shi yasa sa'ad ibn abi waqqas yayin da ya shiga diwanu kisra fadar sarkin farisa yayin da ya shiga diwanu kisra sai da ya wannan sallah wannan sallah ta salatul fath ya yi sallah raka'a takwas bayan kowace raka'a biyu ya sallama jumhurin malamai sun tafi akan cewa wannan salatul duha ce amma kamar yadda imam ahmad ya tafi a zahirin wannan sunna ya ce wannan sallah ce ta musamman da ya kira ta salatul fatih wanda ya kamata musulmi shugaban musulmi da sauran rundunonin mayaka na musulmi in sun samu galaba akan wata alƙarya suka shige ta da nasarar Allah ya ba su nasara ta jihadi to shi wannan sallah saboda godiya ga Allah asalin ta gashi tun daga lokacin da Musa ake yin ta to da aka musu wannan umarni <clears throat> a Allah madaukakin sarki yace idan sun yi wannan wa qul itta lakum khatayakum za mu yafe muku zunubanku ma'ana duk irin abubuwan da kuka yi na da na riban dan maraki ya zama to abin bauta da na cewa sai an ga sai sun da cewa sai sun ga Allah da sauran abubuwa da suka yi ma annabi Musa na tsaurin kai Allah ya ce duk zai yafe musu idan suka yi wannan wasa nazidul muhsinin kuma Allah ya ce musu za mu wato a cikin wannan wasa nazidul muhsinin Inna afi ne akan wa qulu ku ce Allah ka yafe mana zanubanmu in kuma muka ce musu wa kulla lahu sanazidul muhsinin shi yasa ga a can cikin suratul arab ba sai ta zo babu wawu a sanazidul muhsinin za mu kara ma masu isani wato wannan ishara ne daga Allah Ta wata ala cewa mutane wanda suka taka matakan isani isani kuma kamar yadda suna ta bayyana shi shine an ta'budallaha ka annaka tara fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka ka bauta ma Allah tamkar kana ganin sa in baka ganin sa shi yana ganin ka Allah zai kara maka Allah sai zai kara masu ihsani bai fadin me zai kara musu ba domin kasancewa Allah madaukakin sarki yalwa falalarsa ba ta da iyaka wato karin da zai musu karin ne wanda yake babu iyaka idan mutum ya karanta tarihin magabata tarihin sahabbai da tabi'ai da sauran salafun salih zai ga kan cewa hakika Allah maɗaukakin sarki in yi ƙari ga masu yin ihsani ƙarin nasa yana kawa babu iyaka domin menene in ba nufi na Allah ba me zai sa mutum Allah maɗaukakin sarki ya ba shi ƙarfin imani irin na su urwata bin zubair wanda lokacin da yake jin da aka ce da wannan cutar ta kama shi a gangare wanda aka ce sai an yanke kafarsa ya ce a bari sai ya tashi sallah saboda in ya tashi sallah ba zai ji abin da ake masa ba aka ɗauko zarto yana sallah aka yanki kamar yadda zo a cikin kisa a sayar alamin nubala to wannan biya daga cikin ƙari da Allah yake yi masu ihsani kaga za ka yi tsammanin cewa ta yaya za a yi mutum imanin mutum ya kai irin wannan imani to amma an samu mutane sun yi yayin da suka zamanto suka gaskata tare da Allah suka yi ihsani sai Allah ya musu domin Allah ne yake bayarwa kuma wannan shine sakamakon godiya ga Allah tunda Allah madaukakin sarki haka yace la in shakartum la azidannakum idan kuka gode ma ni'imata hmm, wallahi zan ƙara mu wannan wato ni'ima ce Allah madaukakin sarki ya musu na shiga cikin wannan alƙarin kuma abin da aka ce su yi na godiya shine su kama su wannan umarni su kaskantar da kansu su rinka roƙon Allah madaukakin sarki gafarar zunubai idan suka yi wannan Allah madaukakin sarki sun yi ihsani sun yi godiya ga Allah wanda kuma diya ya gode ma nimar Allah Allah zai kara masa to irin wannan <clears throat> a ya kamata duk wanda Allah maɗaukakin sarki Allah ya ni'imta shi da ni'ima ya rinka duba ka ya rinka duban cewa dama ce Allah maɗaukakin sarki ya bashi ne masa ƙari hmm, ya masa ƙarin ihsani wanda yake ƙarin na Allah maɗaukakin sarki ko bashi da iyaka fa baddala alladhina zalamu minhum فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم الله يتي sai waɗanda suka yi zalunci daga cikinsu a suka musanya wata magana ƙaunar gairar da biƙila lahum wata magana ba maganar da aka gaya musu ba an ce su ce hittatun ba su faɗe ta ba fa'an zama ala ladina zalamu rijizan minas sama'i bima kanu yafsuqun Allah ya ce sai muka saukar da wato azaba shine ta'un alal ladina zalamu akan waɗanda suka yi zalunci minas sama wannan azaba ta zo daga sama bima kanu yafsuqun saboda fasikancin da suka kasance sun aikata saboda wato saboda fasikancin su sun fita daga da'ar Allah wato maimakon su shiga kamar yadda ya zo a hadithin abin Hurairah cikin Bukhari maimakon su shiga suna masu kaskantar da kai kuma su ce hitta kamar yadda Allah ya ce su faɗa sai suka shiga suna masu jan jan gindi suna masu jan gindi kamar an san rarrafan wanda bai iya yaro wanda bai iya rarrafe din nan ba ko ah. to haka suka shiga maimakon su shiga suna masu sun da kansu ga Allah sai suka shiga suna suna yin wannan dan ma wato maimakon ma ce ba za su yi ba sai suka yi wato abin da yake yafi muni shine istihza'i da umarnin Allah suka yi wato a wasa da umarnin Allah tabaraka wa ta'ala kuma suka ce maimakon su ce hibba sai suka ce habbatun fi sha'ar kwaya ta alkama a cikin gashi wato tiraya za a ce maka ka ɗaura ƙwaya da gashi ai wato in aka cewar da aka yi muje mu yaƙi waɗannan jabberawan ai abin ba zai yiwu bane kamar a ce maka ka ɗaure ka ɗauki gashi silin gashi ka ɗaure ƙwaya da shi za ki iya yin haka wato kamar suna cewa mun ji amma mun ki sami'na wa asaina yayin da suka yi haka allah maɗaukakin sarki sai ya ce na alalladi na zalamu rijizan minas sama Allah ya ce sai muka saukar ma waɗanda suka yi zalunci shine wato suka saba umarnin Allah Allah ya saukar musu da arrijis shine at-ta'un shine at kwalara cuta ta kwalara ita wannan cutar ba a ƙasa take ba ba ɗaukanta ake ba da cakuduwa da wani marar lafiya ne a minas sama mala'iku ne suka saukar da ita saboda ka ta samu waɗanda kawai suka yi zalunci ba cuta ce wadda ta game gari ga baki da ake ta mutuwa ba a'a kawai waɗanda suka yi zalunci su aka aiko ma wannan cuta shi yasa ta zo daga sama daga mala'iku Allah ya sa mala'iku suka saukar musu da ita nan take duk suka marmace a saboda wannan abba'un shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake tsoratar da mu da abba'un cewa abba'un din nan azaba ce da Allah madaukakin sarki ya sallada ta ga wanda suka gabace mu shi yasa yace idza sami'tum bihi bi ardin fala tadkhuluha idan kuka ji shi ya in kuka ji shi ya sauka a wani gari kada ku shiga wannan gari in kuma kuna ciki wannan cuta ta zo to kada ku fita domin azaba ce in ka fita kamar kana gudu da kaddara Allah ne in kuma da aka ce karka shiga bi ma'ana wato kada ka je ka kai kanka cikin halaka a bi ma kanu kun saboda fasikancin su al-fusuq shine kamar da ya gabata alfusuk shine alfuruji min taa al-asalin alfusuk shine fita daga cikin rami jisa ake ce ma bera ake ce mata fuwaisika da gafiya saboda tana kullewa daga cikin rami to me yin sako kamar haka ne yana fita daga da'ar Allah tabaraka wa ta'ala waɗansu malaman tafsiri suna cewa abinda suka canza shine maimakon da annabi musa ya ce musu ku shiga cikin wannan gari ku yi yaƙi allah zai sallada ku a kansu shine suka canza suka ce inna fiha qauman jabbarin wa inna lan nadkhulaha hatta yakhruju minha to amma wannan ijtihadi ne suka yi eh, fi muqabilin nas tun daga hadisi na abi hurairah a cikin bukhari ya fassara tabdilin qaulin da suka cewa ga abin da suka canza wato umarnin da Allah maɗaukakin sarki ya yi musu na wato su nemi gafara Allah tabaraka wa ta'ala da wannan kalma a shi ne suka musanya har yau da waɗansu malaman tafsiri wanda suka san labarun ahal littab sun ce ita kalmar hibba hibba din nan kalma ce sananna a cikin littafan yahudawa kalma ce sananna a wajen su ahal littab na zamanin manzon allah sallallahu alaihi wasallam kuma alƙur'ani yana yin muhaqaba da ahlul kitab hmm? yana yin muhaqaba da ahlul kitab da abin da zai sanya su su gane cewa hakika alkur'an daga Allah yake tunda yana faɗa musu abin da yake ba wanda ya sani sai manya-manyan malamai daga cikinsu shi yasa Allah madaukakin sarki ce kul kafa billahi bayni wa bainakum kul kafa billahi shahidan bayni wa bainakum wa man indahu ilmul kitab Allah ya isa shaida tsakanina da ku da kuma duk wanda suke da ilimin littafi sune yahuda da nasara sun isa su zamanto shaida domin taya za manzan Allah sallallahu alaihi wasallam zai san cewa hitta din wata kalma ce a wajen yahudawa wanda suke amfani da ita domin nuna wato neman Allah madaukakin sarki ya gafarta musu zunubansu in ba in ba wato ya zamanto cewa wanda ya san komai shine ya sanar da shi ba akwai malamai da suka yi bayani akan wannan cewa shi yasa din ma ba a faɗi kalma ba a ce a ba a ce ba a faɗe ta da fassara ta bakan da faɗe da da fassara ta bakan cewa ka gafarta mana zunubanmu sai dai kawai aka faɗi kalmar ita ta hitta din shi yasa ne ma ake sabani wajen fassarar ta tsakanin malaman tafsiri waɗansu malaman tafsiri su ce ma'anar ta irhamna waɗansu ce malaman ta ighfir lana khatayana wa haka da don haka kalma ce wanda yake sananna dai a wajensu wanda yake kuma su wanda ake musu hitabi da alqur'ani a zamanin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sun san ma'anar wannan kalma na koyaushe za mu ta gani irin wannan a cikin alkur'ani abubuwa da suke nuna cewa tabbas littafin nan daga Allah maɗaukakin sarki yake kuma manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ba wanda ya je koya masa ba domin shi wanda zai koya masa din bai sani ba tunda wanda zai koya masa din shi kansa yana kan wani yana cikin wani duhu ne wanda sai da alkur'ani ne ya zo sannan ya bayyana musu cikin duhun da suke ciki na'am وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون وإذ استسقى موسى لقومه فقل نضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم kulu washrabu min rizqillahi wa la ta'thaw fil ardi mufsidin Allah ya ce ka ambata ka tuna ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam yayin da annabi Musa ya nemi shayarwa ay talaba suqya ya nemi a shayar da suruwa ruwa yayin da suke cikin kishi li ya nemi shayarwa ga mutanansa yayin da zai zamanto sun shiga cikin kishi yayin da suke cikin dimuwar nan fa qul nadrib bi asaka al-hajar Allah ya ce sai muka ce ka bugi dutse da wannan sandan naka na min hutnata ta aina sai idaniya guda goma sha biyu suka hudo daga cikin wannan dutse ne. din fadarima kullu unasin mashrabahum dukkan kabila daga cikinsu ya zamanto ta san mashayarta kullu washrabu min rizqillah Allah ya ce musu ku ci ku sha daga cikin arzikin Allah wala ta'thaw fil ardi mufsidin kada ku yi barna a cikin ƙasa kuna masu yin barna maɗaukakin sarki nan ma ya bayyana kisa wadda ke sananna ce ga bani isra'il cewa yayin da suka fito daga cikin misra kuma tana cikin littafin yana cikin a cikin bayan tana nan a cikin exodus sifrul khuruj yayin da suka fito daga cikin misra sun bar sahara ɗin sin bariyatu sin kafin su kai bariyatu sina kishi ya ishe su sun rasa ruwa sai suka nemi annabi musa ya shayar da su annab musa ya istiska annabin allah ya istiska ga mutanensa shi ba ya jin kishirwa amma mutanensa ne suke kamar yadda a wannan yana daga cikin sunnar annabawa neman shayarwa daga neman allah maɗaukaki sarki ya shayar da mutanensu kuma shi yasa manzon allah sallallahu alaihi wasallam ya sunnata mana sallar istiska wata ran manzon allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda zo a cikin sahihan yana kan mimbar yana yana hudubar juma'a wani balaraban kawai ya zo ya ce masa a dabbobi sun halaka tsirrai sun kashe ka roƙi allah maɗaukaki fadullah ta'ala an yi tsiyana ka roƙa mana allah ta'ala ya shayar da mu maza allah sallallahu alaihi wasallam ya ɗaga hannunsa har sai da aka ga gashin a sai har sai da aka ga farin hamatarsa shi yasa ne yake ba a ɗaga hannu akan mimbari irin wannan ɗaga hannun sai na istiska don haka ne da a ɗaya daga cikin hulafa ɗin banu umayya ya ɗaga hannunsa yana hudu ba abu sa'id al-khudri ce qabba allahu hatayn al-yadayn Allah ya bata Allah ya bugusta waɗannan hannaye manzo Allah sallallahu alaihi wasallam baya ɗaga hannunsa akan minbari ma'ana ɗaga hannun da yake kawai sai ni istisqa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ɗaga hannunsa sama ya roki Allah madaukakin sarki ana zai ce wala wallahi la tujad fi sama'i sahaba yace na rantse da Allah babu wata ko da gajimare ko mai ganganta sa a sama a wata ruwa yace sama kamar bayan kwalba take ba alamar wani girgije yace sai ga daga gefen dutsen sela yana nan dutsen nan da ake bindiga da shi akan madina yana daga ciki shine mafi dutsen zai fi kowanne kusa da masallacin annabi sallallahu alaihi sai suka ga girgije ya taso yana kan mimbari lahi wa salamuhu alaihi kafin su kai gidajen su sai da ruwa ya musu duka kafin su kai gidajen su wanda yanzu inda ake yin inda ake sallar jana'iza din inda ake sallar istisqa wannan masalla akwai wani masallaci inda ake ce masa masjidul ghamama yana nan an yi masa fenti da da ruwan toka fentin sa ruwan toka kusa da masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam ne kafin hotel hotel din nan yana nan daga gefen a abin nan kudu maso yamma gashi ga baki ga hanci tsakanin masallaci amma kafin su kai gidajen su ruwa sai da ya musu duka shi ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi kansa ya ga wannan ayar ya burna da ita ya ga alama daga cikin alamomin annabci ta fi lahi wa salamu alaihi shi ne yake cewa ina ma abu talib zai ga wannan ya cewa wa zai tuna min da abin da abu talib yake faɗa shine ɗaya daga cikin sahabbai ya gaya masa wannan baitin nasa a cikin wannan lamiyar ta sawa abu yadda yustas mu bi wajihi thimalul yatama ismatun lil a waƙar da abu da ke masa domin yana tun yana yaro ike cewa ana neman allah ya shayar da allah ana neman shayarwar allah da manzan allah sallallahu alaihi wasallam da addu'arsa to wannan shine a ah, sunna ce ta annaba annan mutanen da musa ma haka suka zo suka da suka ishi ya ishe sai suka ce ka nema mana allah maɗaukaki sarki ya shayar da mu ruwa ya istisqa din faƙon maghrib wannan fa'in fa'u tafsil ce fa'in ta take zuwa cewa sai da ya wani abu sannan sai aka ce ba wai daga ya suna gaya masa sai kawai allah ya ce ya bugi dutse da sandansa ba a'a sai ya istisqa yana yin istisqa kuma sai allah maɗaukakin sarki ya amsa sai ya ce masa ya bugi dutse da sandansa wannan alhajar waɗansu malamai sun tafi a cewa wannan alɗin ta jinsi ce wato kowane dutse ma ya duke shi da sandansa waɗansu kuma suka ce a dutse ne mu ayyani saboda haka alɗin al'ahadiyya ce da wajen dutse ma mu mu'ayyani shi shine suke saɓani tunda babu wani nassi akan wannan sai dai maganganun ruwayoyin bani isra'ila waɗansu suka ce yanki ne daga cikin dutsen sina wanda anan ne Allah madaukakin sarki ya magana da annabi Musa wannan dutsen wani gutsure ne daga cikin wannan daga wannan dutsen na Sina waɗansu kuma suka ce a'a dutsen da ya gudu da da tufafin annabi Musa ne kamar da ya zo a cikin sahih Bukhari yayin da bani Isra'il suke ma annabi Musa idaya suna cewa yana da kayan maza sai Allah madaukakin sarki ya nufin ya nuna cewa ba shi da wani aibi wataran yana wanka domin bani Isra'il sun kasance in suna wanka wanka suke tsirara kana amma annabi Musa sallallahu alaihi wasallam saboda wato kunya irin ta annabawa domin kunya ta daga cikin imani in ya tashi ke wanka sai ya keɓance ya tafi nesa ya ajiye kayansa yana wanka sai dutse ya fita a guje da kayansa shine bishin ya thawbi hajar thawbi hajar kai dutse da wani da kayana sai bani sai sai gaishe sai ganshi cewa wato halittarsa cikakka ce ba shi da wani kayan maza tare da shi don hikimar Allah maɗaukakin sarki kan ya bayyana wato kubuta annabi musa to waɗansu sai suka ce wannan dutsen da ya bude da kayan annabi musa shine dutsen da allah maɗaukakin sarki ya ce ma annabi musa ya doke shi wanda ma'ana ta farko ta fi ƙarfi wajen mu'ujiza domin in aka ɗauki cewa wannan dutsen ne mu'ayyani wato din za su fi suna riƙe tare da shi kenan suna rike tare da shi alhali kuwa kamar yadda waɗansu hadisai suka zo na attabut abubuwa na ala wanda yake a tabu wannan akwatin wannan akwatin da ya sauka ga abin da tsarot ya zamanto aya lokacin da annabi lokacin da suka nemi a musu addu'a ibn abdullah malikan muqatil fi sabilillah qala inna ayata mulki an yatiyakum at-tabut fihi sakinatu min rabbikum wa baqiyatu mimma taraka alu musa wa alu harun to baqiyatu mimma taraka alu musa wa alu harun abubuwa da da muta da gidan annabi musa da gidan annabi haruna suka bari kamar yadda zo a cikin tafsiri a shine da wannan asa musa din akwai akwai annan annabi musa ba a magana cewa akwai wannan dutsen ba inda wannan dutsen na musamman ne da ake yawo da shi da shi ma za a ce yana cikin wannan tabutu saboda ya fi isa matuƙa na mu'jiza a ce kowane dutse ne kawai idan annabi musa ya buge shi yayin da suke yawo a cikin wannan dimuwar sai bukulo musu sai ruwa ya bukugo daga cikinsa su sha daga cikin ni'imar Allah tabaraka wa ta'ala fanfadar min ta asrata aina sai idaniya goma sha biyu suka suka hudu duk cikin babin ba inda aka ce idaniyar ruwa da take akwai maganar cewa an bugi dutse da sanda ruwa ya fito amma ba inda aka bayanin cewa idaniyar ruwa goma sha biyu ce ya daga cikin abin da alkur'ani ilimin alkur'ani ne wanda yake yana alkur'ani yake gaya ma bani isra'il da yawa daga cikin abubuwan da suke saɓani ko ba sani allah ya gaya musu cewa ai ba wai kawai ruwa ne ya fito ba a ruwa ɗin idaniya goma sha biyu ne kowace kabila sai su je su sha tasu wanda cikar ni'ima ce domin kar ya zamanto kar a zo ana yin kokawa da doke-doke wajen sha kowa ya zo ya sha duk kowace kabila su zo su sha wanda ya nuna mana wato Allah madaukakin sarki yana son bayin su kasance bisa tsari yana son bayin su kasance bisa tsari haka ya kamata musulmi ya kamata kowa iya tsari amma ba waɗanda suke zaune kara zube babu tsari a cikin harkar su irin mu ba abin da ba wani abu namu da yake tafiya bisa tsari yanzu jibi sha'anin harkar aikin hajji din nan ana hira ana hira da masu sha'anin harkar aikin alhazai kowace ƙasa awa daya ake ba su su cikin ɗin jirgi a ƙasar saudiya in aka zo su suka yi layi awa daya an gaba cikin ɗin jirgi ya tashi amma 'yan najeriya sai a ce to an ba su awa biyu amma duk an ba su awa biyu din ba a taɓa cikin ɗin jirgi ƙasa da awa shida ba sai an yi sama da awa shida ka ga wani ya zo an ce masa ya ɗauki jaka guda ɗaya jaka guda ɗaya kawai za a ɗauka amma ya zo a yi ta rigima da shi sai an yi minti ashirin da shi da an da an gaba mutum goma ana ta rigima da shi akan ba zai shiga da jaka sama da ɗaya ɗin nan ba kuma da jaka ɗaya ɗin zai shiga ya ɓata wa mutane lokaci saboda kawai ya ƙi bin tsari to mu ka fi kowa cancanta kan cewa mu tsari mun ga irin koyarwar da Allah madaukakin sarki yake mana a cikin alkur'ani hatta wajen shan ruwa sai da Allah madaukakin sarki ya zo inda jubin da aka yi bani isra'il ba su da gari ba su da wajen zama ba alƙarya ba ce da su suna tafiya a barriya a cikin sahara amma aka tsara musu yadda komai nasu zai tafi bisa tsari wajen ruwa ɗin sai ya zama tukan cewa kowa ya zo ga inda zai sha kada kuma kullum sun mashrabahum wa kowa inda mutane sun san mashayarsu kullum wasu rabu min riskin la sannan kuma Allah ya ce musu ku ci ku sha daga arzikin Allah tunda babu abin da yake nuna cewa nufi na Allah irin wannan kuna ba ku da gari ba ku da ma'aikatar matatan ruwa amma ya zama tukan cewa kuna cikin sahara ruwa ya zo mu sannan manna da salwa su zo muku wacin darasin na rika fassara alman da cewa shine yan shila salwa shine yan shila bil aksi sabutar baki ce a salwa shine wannan darfadin wanda yake mai kamar bakilawa bakilawa su ci su sha daga cikin arzikin Allah to Allah ya tunatar da su da wannan ni'ima kamar yadda Allah ya ce mutanen saba ne kulu min rizqi rabbikum washkuru la baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur ku ci daga cikin arzikin ubangiji ku yi godiya gare shi gari wanda yake mai tsarki mai daɗi mai aminci da kuma ubangiji mai yawan gafara me yafi wannan daɗi to ana aka tunatar da haka aka tunatar da su da ni'imar Allah ku ci ku sha daga cikin arzikin Allah to sai kuma aka yi musu wa'azi da ya dace da ahlul ni'ima duk mai ni'ima wa'azin da ya dace kai masa shine wannan wanda ta zo da karshe wala a fil ardi mufsidin kada ku yi barna a bayan kasa kuna ƙara yin barna domin wannan mufsidin wannan hali ne da yake akkada amininsa wa amilul hali biha qad ukida fi mithli la ta'thaw fil ardi mufsida kamar yadda a cikin kulasa akwai akwai alhali wanda yake akkada wanda ya aiki wato barnar taku ita ake akkada ba masu barnar ba ce aka faɗi halinsu wato barnar kar ta zamanto barna ta barna wadda tafi isa matuƙa wa wato mai isa matuƙa a cikin barna domin mutum idan ya wadata to ɗagawa yake innal insana la a an ra'a mutum yana yin ɗagawa idan ya gashi ya wadata to idan mutum yana cikin ni'ima to a lokacin nan ne zai yi ma Allah tawaye a lokacin nan ne zai zama to mabarnaci ka duba hagari. gani mutane waɗanda yake Allah ya musu ni'ima ta zamanto musu kama sai ya ga wasu wani sabon barna wani sabon sako wanda da ba sa yi shi za su in da ba shan giya zama to mashayi in da yana shan giya irin ta ordinary yanzu giya zai shawar da manajan ne ma zai rahota kawai da suke gaban da wani yake sibanta wai wata irin giya da ake mutane masu kasai da wani manajan ne ma da kanta zai rahota masu yi ba za a gani mutane muna ganin su tare da mu a ga mutum daga allah maɗaukaki sarki ya bashi ni'ima da yana zaune cikin halin kakani kai allah yana ni'imta shi yana wadata shi ya zamanto buƙatar yau da kullum yau ya fi ƙarfinta da kuma farkon abin da ya so mai yi tunaninsa shine ma allah tawaye farkon abin da ya so mai yi sai ya ma allah tawaye shi yasa manzon allah sallallahu alaihi wasallam ya mana gargaɗi ya ce inna hadhihi dunya hulwatun hadira wa inna allaha mustakhlifukum fiha fayanzura kayfa ta'malun fattaqu ad-dunya wattaqu an-nisa fa inna awwala fitnata bani isra'il kanat fi an-nisa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace wannan duniyar da kuke gani zaki gare ta me yabanya ce me ni'ima kuma Allah zai mallaka ku ya tabbatar da ku a cikinta domin ne liyan zuwa kai fata amalu dan ya gaya wani irin aiki za ku yi a ciki sai ce to ku ji tsoron duniya ku ji tsoron ni'imar duniya da wadatarta wattaqun nisa ku ji tsoron mata domin farkon fitinar banu isra'ila ta kasance a cikin mata ne shi za a ga duk inda ya zama to kan cewa mutane an ni'imta su to farko wanda za a ga sun kafa musu hanyar lalacewa matan banza hmm. daga matan banza kuma shi sai a tafi shaye-shaye sai a tafi kuma sauran ayyukan alfasha da abin da Allah maɗaukakin sarki baya so shi yasa Allah maɗaukakin sarki bayan ya yi ya da su ni'imar da ya musu to sai ya musu wa'azi da ya cancanci dukkan mai ni'ima a rinƙa masa wa'azi da shi kuma ya rinƙa ma kansa wa'azi da shi kada ka zamanto mabarnaci dan Allah ya maka ni'ima kada ka yi Allah ta waya ma'anar fasadi shi ma'anar abin nan abin nan wala ta fil ard domin al hmm, daga asa ya afi ne ma'anarsa shine a kathratul fasad barna din wadda take mai yawa ma'anar barna a bayan ƙasa shine rashin da'ar Allah rashin da'ar Allah rashin ayyuka na gari fita daga cikin wato abinan saban Allah madaukakin sarki al'amalu bil ma'asi saban Allah tabaraka wa ta'ala shine abinin shine barna a bayan ƙasa idan Allah ya maka ni'ima to ka ji tsoron Allah iyaka wa iyaka da ka zamanto waɗanda za su yi ma Allah madaukakin sarki tawaye da sabo قلتم وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض يا كتنا يا هند كوكا ku bani isra'il nan saboda abinda iyayensu ne suka faɗa amma ake musu muhataba tunda annabi sallallahu alaihi wasallam shine yake musu muhataba domin sun san wannan kissa ba wato abu ne za a ga musu a ce yaushe yaushe yaushe haka ta faru shi yasa ake cewa wa idu wa idu wa idu domin abu ne wanda yake sananne a wajen su ku tuna yayin da kuka ce wato iyayensu da suke tare da annabi musa ya musa ya kai annabi musa lan nasbira ala ta'amin wahid ba za mu sake ba za mu ci gaba da hakuri ba akan abinci iri guda wato ba za mu tsaya akan nauyin abinci iri guda shine almanna wasalwa kullun shi daga darba sai yan shida ya ishe mu wato wanda yake nuna cewa idan allah maɗaukakin sarki ya yi nufin yi ma mutane ni'ima to sai ya sanya musu jarabawa akwai wata fatira da ake ce mata da za su zama fatira ce intiqaliya barza ce ba a nan ba ba can ba da suna cikin azaba ta fir'auna ko suna cikin azaba qalu udina min qabli an ta'tiyana wa min ba'di ma ji'tana suna cikin wannan annabi sai ya ce musu asarar kuma ayyuhlika ku. wa yastakhlifakum fil ard fa yanzura kayfa ta'malun ya kusata ubangijin ku ya halaka makiyin ku ya ba mulki a bayan kasa to amma daga kai ya halaka da su sai ba su mulkin a bayan kasa akwai fatara barza wanda abin da ake bukata a nan wajen shine hakuri daga cikin wannan shine sanya suka yi tafiya wata da watanni a cikin sahara kafin su kai zuwa ga al'ardul ma'uda kasar da ake musu alkawari to a cikin wannan hali babu gari ba wurin zama ba gona ba kanti Abinda ya kamata a ce mutum ya shi ne haƙuri allah ya kawo muku abinci na ni'ima wanda yake zai iya zai ishe ku har lokacin da allah maɗaukakin sarki zai kai ku ya zuwa ga abin da ya muku alƙawari na mulki a bayan ƙasa me ya kamata ku yi ku yi haƙuri to shi ne suka yi ke lan nasbira ala ta'amin wahid ba za mu haƙura ba akan abinci iri ɗaya shi yasa haƙuri babu abin da ya kai shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake ba taɓa bawa mutum ba taɓa bawa bawa kyauta mafi alkhairi irin haƙuri ba irin haƙuri domin sai da haƙuri ne sannan godiyar Allah za ta yi idan babu haƙuri mutum ba zai gode ma Allah to abin da bani Isra'il suka ragonci kenan suka ce ba za mu iya jure ma akan salon abinci guda ɗaya ba fad'u lana rabbaka ka roƙa mana ubangijinka hmm? eh? ala ta'amin wahid fad'u lana rabbak suka ce ka roƙa mana ubangijinka yukhrij lana mimma bitul ar ya fitar da ya fitar mana da wani abu daga abin da ƙasa take eh, daga abin da yake hudowa daga cikin ƙasa min baqliha daga cikin wato mabukunsanta ne abubuwa na ganye wani irin su salat irin su lansur din nan irin su tumatir duk wannan sune albaql wa da da kuma abin da yake yado a bayan ƙasa irin su kankana irin su gurji alƙitha eh, irin su gurji hmm? abin na irin su kabewa duk suna cikinsu wa furuha da alkamarta wa ha da wakinta wa basariha da albasarta to ka ba mu fuhun mu ci ful inda kowanne suke cin ful ka san misar kasar ful ce irin wannan gujiyar da ake nikata eh. wato ka ba abin da sauran jama'a aka saba ci a cikin kowane gari qala sai annabi Musa ya ce musu atastabdiluna alladhi huwa adna bil ladhi huwa khair annabi Musa ya ce musu kuna kuna neman musanyan abin da yake kyakkyawa da abin da yake wulakantacce ai wato ku a canza muku kyakkyawan da kuke da shi a kawo muku maimakonsa allazi huwa adina abin da yake shine koma baya abin da ya zo muku daga wajen ni'imar Allah almanu wasalwa da ruwa kuna so ku musanya shi da abin da ku ne hannunku kawai yayi abin da wato ku kuka noma ba abin da ya zo daga wajen Allah ba ihdatu misran to sai annabi Musa ya ce musu tun da haka ne ku sauka misran min al-amsar ku sauka wani birni daga cikin birane kowane birni ne kuka samu ku shiga cikin sa fa inna lakum ma sa'altu za ku samu abin da kuka roƙa kuka nema za ku samu a cikinsa na da wato abubuwan da kuka nema a baku na tsirran ƙasa wa duribat alaihim mudilla sai aka sanya musu a yi jirgin alaihim mudilla aka sanya musu a dhullu wal hawan wulaƙanci da wulaƙanci da kaskanci wal maskara da kuma wato talauci a afarul faqr alamar talauci kana ganin su gagan cikin bukata kana ganin su gagan suna cikin hali suna cikin wanda yake halin su wato sun fita daga cikin hayacinsu koma komai ni'imar da komai wato wadatar da suke ciki almaskana ba wai alamar ba wai talaucin bace domin za ka ga mutum zai iya zama tunaya da wadata amma kuma Allah ya sa masa almaskana rashin godiyar Allah bukata a fuskar tasa ka je irin birane ina na zamani ka rinka ganin mutane masu zafin nema din nan kamar sa cinye ka kamar kamar za su ga samun ne su cinye samun yadda za yadda suke tafiya to shine duribat alaihim dillatu wal maskara wannan ita ce maskara ne alhaja kamar an rubuta a gabansa cewa wannan faqir kana ganin sa ka ga mai zafin nema faqir haka kamar aka rubuta a goshin sa to abinda Allah madaukakin sarki ya sanya musu kenan wa ba'u bi ghadabin min Allah kuma suka koma da fushi daga Allah tabaraka wa ta'ala wannan yake shine yafi muni zalika wannan abinda Allah ya sanya musu na wulakanci da alamar da wato gura da alamomin talauci da kuma wato fushin Allah da Allah madaukakin sarki ya rubuta musu bi annahum kanu yakfuruna billah bi ayatillah saboda sun kasance su suna kafirta da ayoyin Allah wa yaqtuluna nabiyina bi ghairi al kuma suna karkashi suna kashe annabawa ba tare da haƙƙi ba ai wato bisa zalunci zalika bima asaw wa kanu ya'tadun wannan saboda saban da suka aikata ne kuma suka kasance suna wucewa iyaka a nan wajen Allah maɗaukakin sarki ya taƙaita abin da ya ya tabbata wato abin da ya zo ya bayyana cikin tarihin yahudawa wanda yake kuma wannan sifa ce lazima gare su har abada a karshen yahuda allah maɗaukakin sarki ya sanya musu ƙasƙanci da wulaƙanci da kuma alamar bukata alamar wato talauci tare da su kuma mafi muni daga cikin wannan suka dawo da fushin allah baraka wa ta'ala wannan shi ne ya fi kowanne hatsari domin shi fushin allah idan ya tabbata akan mutum idan fushin allah ya tabbata akan mutum to dukkan wani abu na sharri za ka same shi tare da shi kamar yadda abdullahi ibn abbas ne yake cewa wato safan allah yana da wato duhu a fuska da kunci a cikin zuci da takura a cikin arziki da kiyayya a cikin zukatan mutane kaka kawai mutane sun ki mutum duk irin abin da yake musu mutane ba ba sa yi eh ba tsaron duk abin da ya musu wannan Allah ne yake sa wannan kamar yadda Allah maɗaukakin sarki ya kamar yadda a cikin hadith sahih da annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa idan Allah maɗaukakin sarki ya so bawa sai Allah ya kira Jibril ya ce Allah yana son wani ka so shi sai mala'ika Jibril ya yi kuwa ya kirari a cikin sama ya ce musu Allah ya ce wa mala'ikun sama Allah yana son wani ku so shi sai su so shi wannan soyayya sai ta zama to kabuli a cikin zukatan mutane a bayan ka suka ce kawai ina son mutum mutanen kirki kawai suna son sa na Allah duk suna son sa duk wanda za ka ga ya tsane shi to sai dai tsinanne amma duk na Allah za su so shi haka kuma bil'aks in Allah ya ƙi mutum shi ne haka fushin Allah kenan in Allah ya ƙi mutum sai Allah ya kira Jibril ya ce Allah yana ƙin wani ka kishi sai mala'ika jibril ya kishi sannan ya kirari a sama ya ce allah ya yaƙi wa allah ya ƙi ne ku kishi sai su kishi sai a sanya masa kiyayya da rashin yarda a cikin zukatan mutane duk abin da zai musu ce wallahi ba sa yi duk abin da zai musu wannan daga allah yake to shi yasa aka kebanta shi da ambaton wa ba'u bi ghadabin min Allah suka dawo da fushi daga Allah tabaraka ta'ala wannan ya fi kowanne muni shi sa Allah manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga cikin addu'arsa bayan ya yi kowace sallah ta wutiri bayan ya yi kowace sallah ta wutiri yana yin sallama daga wutiri ya ce bayan ya yi kowace sallah ta wutiri na manta tasbihin sannan zai zai wannan addu'a ya Allahumma inni a'udhu bi ridaka min sakhatik rabbul mala'ikati war ruh ya farkon tasbihin yake subhanal subhanal malik al-quddus a na karshen na hukun yace rabbul mala'ikati wa ruh ya dauka kamar ya saka shi aisha har ta har muji sannan yace allahumma inni a'udhu bi ridaka min sakhatik wa bi mu'afatika min uqubatik wa bika minka la uhsi thana'an alayk anta kama athnayta ala nafsi wannan ya daga cikin wurin annabi sallallahu alaihi wasallam bayan kowace sallah ta wuce Allah ina neman tsari da yardarka daga fushinka wato yardarka nake nema nake fakewa da ita kar kai fushi da ni ina neman tsari da rangwamanka afuwarka wato lafiyarka daga azaba kyarewarka amincinka daga azaba ina neman tsari da shi daga ukuba daga kaimun ukuba wato in ne abin da na cancanci ukuba maganin afiya ta zo ta lullube ni ta hana ta hana ukubar ta zo wa ka ni da kuma ina neman tsari da kai daga daga kai la uhsi thanan alaik bana iyakance yabo a gare ka kai ne kamar da kai kanka saboda fushin Allah maɗaukakin sarki shi ne komai hatsari shi yasa wannan ayar ita ce ɗaya daga cikin da yake fassara faɗin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda yake aka fassara aya alƙur'ani da shi wajen ghairil maghdubi alaihim waladdallin cewa al maghdubu alaihim sune al yahud wanda fushin Allah ya hau kansu sune yahudawa gashi saboda Allah ya ce wa ba'u bi ghadabin min Allah kuma aka yi tankirin al ghadab din hmm? ba a ce wa ba'u bi ghadabillah ba sai aka ce bi ghadabin da wani fushi mai girma wannan atta in ka ga an yi tanki yana zuwa ne wato domin girmamawa wato yadda yake a cikin balaga domin girmama abin wato aka suka dawo suka jawo ma kansu wani fushi babba daga Allah to shi yasa yahuda aka suka to masu wannan ko mai sifar yahudawa shine ga dalilin da yasa suka yi wannan ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله سنكسن شيء سنة كافر شيء da آيوين الله su ga ayar Allah kiri-kiri amma su amma kau da kai su rufe ta su ki imani da ita su ki sallama mata sannan kuma suna karkashi suna kashe annabawa bi ba tare da gaskiya ba ba a kashe akwai gaskiya da za a kashe annabawa amma wannan hali ne wanda yake ta'kidin kan cewa a aikin su mummuna ne ci kansa kashe annabawan da suka yi ci kansa jarima ne ballantana kuma ma sun yi wannan kisan ne ba tare da sun yi shi ne fi bisa zalunci bisa zalunci a tattunu da rajulan an ya kula rabbi Allah Don kawai su sun ce musu ubangiji su ne Allah dubi da abin da Annabi Musa yake ce musu atastabdiluna alladhi huwa adna bil ladhi huwa kai. ba iyakacin nasiha ba kenan sun shiga cikin tsangwamar rayuwa maimakon su yi hakuri suka zo suka matsa masa lamba cewa ya roƙa musu Allah ya ce ya canza musu wannan halin kuma abin da suke nema ma kansu shi annabin Allah bisa abin da Allah ya san da shi ne ilimin gai ya san cewa wannan abin ba shi ne alkhairi ba ya gaya musu haka sifar kowace annabi take kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah ta'ala bai taba aiko wani annabi ba face ya kasance haƙƙi ne a kansa ya shirye da su ya zuwa ga alkhairin da ya sani gare su kuma ya tsoratar da su ya hana su daga sharrin da ya san cewa zai cuce su dukkan sifa ce ta kowane annabi hmm? wa ana lakum nasihun amin wa ansahu lakum wa alamu min Allah ma la ta'lamun ni mai nasiha ne a gare ku mai aminci ina muku nasiha kuma ina sanin abin da ba ku sani ba daga Allah wannan sifa haka ya kamata sifar muminai musamman malamai ta zamanto tare da al'umma sifar masu yin nasiha ga al'umma masu san alkhairi ga al'umma ba so ake kira a kafa ma al'umma hujja ba a'a so ake a tsirar da al'umma so ake a sa al'umma akan turba tsira domin wannan shine sifar annabawa to dubi tare da cewa annabawan bani isra'il abinda suke musu kenan amma kuma so kashe su to me kai wannan zalunci inna alladhina yakfuruna bi ayati llahi wa yaqtuluna an bi ghairi haqq wa yaqtuluna alladhina ya'muruna bil qisti minan nas bi adabin alim masu kafircewa da ayoyin Allah kuma suke kashe annabawa ba tare da wani haƙƙi ba bisa zalunci kuma suke kashe waɗanda suke umarni da adalci a cikin mutane suke faɗin gaskiya to Allah ya ce kai musu bishara da azabar mai raɗaɗi to ga dai akibar yahudawa sakamakon abin da suka yi shi yasa Allah madaukakin sarki ya sanya musu kaskanci wannan abin wanda yake duk wanda ya kana tarihin yahudawa zai san wannan ko ina yahudawa suka je suna cikin kaskanci ko ina suka je su ne tsinannu su ne abin yanzu a na sha faɗa muku a nan wajen cewa a tarihin kasashen turai idan wata annoba ta zo ko ambaliyar ruwa ko girgizar ƙasa sai a ce to ai abin da ya sa wannan ta zo saboda an kyale makiya Allah makiya annabawan Allah suna zaune lafiya ne a cikin al'umma sai a tashi aje aje sabon garin Yahudawa Yahudawa su a geto a geto suke zama duk Yahudawa ba sa zama cikin mutane a da kasashen turai unguwa ake musu daban geto ake ce mata sai a je nan unguwar gaba ki da ya kona a karkashe su komai yawansu saboda ana ganin yin haka shi zai dauke musu fushin Allah itikaban suke ake mai yahudawa wannan diyanatar addini ne a kashe bai yahudi a tarihin kasashen turai wannan fa yahudawa ba su zamanto sun samu karbuwa sun samu karbuwa a kasashen turai ba sai cikin sai 'yan shekara kasa da ɗari nan da suka wuce yana daga cikin kuma wato makircin su kuma da yana daga cikin hikimar Allah domin Allah madaukakin sarki ya yi ya haka ne domin wata hikima domin al'amarin zai sake canzawa za su tattara su tattaru har jagoran nasu ya zo shine dujan sannan kuma Allah madaukakin sarki ya sallada annabin Allah Isa a kansa da muminin su karkashe su ba wai sun riga sun sami izza bane ba wai sun daga sun sami izza bane domin su sun dauki lokaci mai tsawo da makirci da shirye-shirye da tanade har suka canza kwakwalwar yahudawa har suka mai da wato kimba yahude kimba yahude laifi ne wanda yake za a iya ɗora mutum a cikin kurkuku abinda suke ce musu mubadatu samiya antisemitism wanda ya wata magana na kin yahudawa na nuna kan cewa su jinsi ne wanda yake a jinsi ne wanda yake tsinannu ko wulakantattu duk wata magana wanda yake take nuna kinsu a jinsi har suka mai ta zama to doka saboda abu ne wanda yake yayi tsawo a cikin tarihinsu kuma wannan duk gaskiyar abin da Allah ya ce ne cewa ya sanya musu azilla shine wato wulakanci da kaskanci haka ya tabbata a cikin tarihinsu abin da muke gani na yanzu ba wai wannan wulakanci da tarihi da kaskancin ya kawo bane bai kau ba yana nan Allah maɗaukakin sarki ya tattara su ne a nan wajen da ya kafi Allahu amran kanu maf'ula dan Allah ya hukunta al'amari wanda yake da ba tabbatacce ne Allah zai aiwatar da shi a za mu tsaya nan wajen insha Allah sai bayan sallah ke ko tun da rana da kyau sallah insha Allah bayan sallah insha Allah an dawo da karatuka sai mu dawo da karatun mu na tafsir a karatun riyadu salihin ranar asabar babu shi amma akwai karatun ahkamul janais insha Allah gobe haka kuma karatun tafsiri na gadon kai shi ma akwai shi ranar juma'a Allah ya kai la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu اله wanda انت وانت shi كم babu sai bayan sallah Allah ya kai insha Allah enggak aja mabuk mabuk mabuk mabuk mabuk ake a taimaka musu da addu'a suna nan a bakin nan da suna da yawa بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد fara amsa tambayoyi akwai su waɗannan 'yan uwa da aka ce ah, yan hanya ne guzurinsu kusan karewa sun tafi hajji mutane sun daga zamfara muna sarki ya sanya musu wanda kuma suke da wanda suke da ikon taimaka musu a taimaka musu saboda wanda guzurin su yanke akwai wannan yana tambayar mai hukuncin sai da kayan wasan yara kamar su 'yan tsana wadda ake kawowa daga kwatano wadda suke manya da kanana maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi ruksa ga kayan wasan yara na daga abin da ake yi da sura kamar yadda ya zo a cikin a dokin da na aisha take wasa da shi take cewa dokin annabi suleiman ne to amma kamar yadda na ji malamai suna fatuwa da shi waɗansu daga cikin malamanmu shine cewar ita wannan ya tsana ya kamata ta zamanto ba a siffar mutum kamar yadda ake yin ya tsana yanzu ba yadda ake mai da ita ta zama to gunki ce mutumin wato mutum mai siffar mutum sosai da hanci da baki da idanu wata ma ga har magana take a malamai sun yi fatuwa akan cewa ba wannan ba sai dai ta to wadda take a kamar dai ya tsana din asalin ma'ana ya tsana ai ba mai kamar mutum ba ce ita ce ake ce ma duniya din to ta to mai wannan wanda yake ba ta da kama irin an tsaye ta za a ga tamkar mutum ne wanda yake zai yi magana saboda haka kamata yi musulmi ya yi tawarru'i daga ciniki na irin wannan duk da yake waɗansu malamai suna ganin kan cewa izinin da aka yi da annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi izini ga kayan wasan yara suna ɗaukan shi ala itlaqihi to amma saboda kasancewar tsoratarwar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi da narkon azaba da aka yi kan mutane masu sassaka halitta irin halittar Allah mutum ya kamata ya guji wannan wani ya ce menene hukuncin mutumin da yake neman aure sai mutane suka ce masa duk wata 'yar cikin gari 'yar bida'a ce me hukunci wani ai zalunci wanda duk suka faɗa ka sun yi zalunci ai wanda ka ji ya yi irin wannan jami'i kamar ka ce ne eh, duk ba haushi ba ma guje ne ko kuma ka ce duk addinin da ya rabe sai ya yi shirka duk irin wannan maganin na zalunci irin wannan jam'i da ake yi kuskure zalunci ne allah ɗaukakin sarki bayan ya ce ma yahudawa ضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون ليسوا سواء بعد ليس ba. min ahalin kitabi ummatun qa'ima wannan shine adalci na alqur'ani ba ka yi wa mutane kudin goro kullun goro kai duk ka ce musu gashi duk wannan shine kunci wannan kuskure ne a wani yana cewa ya fara azumin azumin ɗaya ga watan zulhijja yana so ya kai har tara ga watan zulhijja to ya zai yi da azumin asabar zai iya azumtar azumin asabar kwarai za ka iya domin asahi azumin asabar ba abin da abin asahi ba abin da ya hana yin azumin asabar wannan hadisin duk da shek nasir ya inganta shi akwai malamai da dama da suke ganin rashin ingancinsa kuma hatta a bisa a kaddara ingancin nasa malamai sun ɗauki cewa abin da ake nufi da hana azumin ranar asabar a keɓance shi da azumi saboda kar mutum ya kama da yahudawa da rana ce da suke girmamawa kar ya zo ya yi kama da yahudawa wajen girmama wannan rana shine illar da aka amma amma aka kaddara cewa hadisin ya inganta balantana kuma a bisa abinda waɗansu abinda abin nan waɗansu malamai garin rinjayar cewa hadisin wanda yake bai inganta ba to wannan yana cewa wannan shine hujjar yahudawa da suke cewa baitul maqdis nasu ne kuma su ne suka fi cancanta da ita wannan shi ne abinda suke fada shi abin da suke faɗa cewa ai wannan baitul maqdis ita ce kasar da aka yi musu alkawari da ita to an musu alkawari da sun ki shiga sun ce sun ki sun ce ma annabi Musa din ya je ya yaki da shi da Allah su ba za su shiga ba kuma Allah makon wannan me ya musu shine wa duribat alaihi mudillatu wal maskana wa ba'u bi ghadabin min Allah saboda haka ba su da wani haƙƙi ballantana kuma kasar baitul maqdis kasar baitul maqdis inda suna da haƙƙi da annabi da sayyidina umar ya shige ta ya zo ya karɓi ta daga hannun abin babban fadan kirista da ya karɓi ƙofar makullan baitul maqdis ai sai ya danka ta ga yahudawa yahudawa wanda allah maɗaukakin sarki yake cewa kada ma a kyare su su wata watayawa hatta yotul jizya ta an wa hum sai sun ba da jizya bisa wato rinjaye da za a yi musu suna kaskan kaskantattu su zamanto masu abin da su zamanto kaskantattu da aka ba su da wani haƙƙi a cikin baitul maqdis domin haƙƙin da Allah madaukakin duk inda daga Allah maɗaukakin sarki ya ce zai gadar da ƙasa yana gadar da ta ne ga salihai wa laqad katabna fi zabur min ba'di dhikr anna al-ardha ya ibadiy as-salihun haka Allah ya rubuta a cikin zabura cewa waɗanda Allah zai gadin da ƙasa gare su sune salihan bayan Allah to waɗannan ku da suka zamanto ma Allah addinin allah Musa ma ba sa yi na ne sun dai addinin allah Musa kwata-kwata wani ya cewa yaya wani magana dangane da faɗin Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah Allahu akbar zuwa ƙarshe to don allah yana ina son ƙarin bayani dangane da yin ƙarshe wanda za a fara ranar arfa bayan kowace sallah shi za a fara daga wace sallah za a fara kuma a wace sa'a za a eh kamar yadda malamai suka bayyana kamar da nusus na shari'a suka nuna dangane da wannan takbir da ake yi ta a kabbarori da ake iri biyu ne akwai kabbarori mutlaka wanda yake ba kayyade su da lokaci ba shi ne ake yinsa a cikin kwanaki goma din nan na zulhijja ne aka ruwaito kamar yadda ne bukari ya ambace shi ta'alikan cewa abdullahi ibn umar da abu huraira sun kasance a cikin kwanakin nan goma na zulhijja suna shiga cikin kasuwa su kabbara mutane masu in sun ce sun ya kabbara su masu kama yin kabbara ba wai suna bayarwa ne ana amshewa ba Eh, ba abin da hadisin yake nufi ba kenan ba suna bayarwa ba ana amshewa a in suka yi kabbara sai mutane sai su ma sai su ji sai su ma sai su kabbara ba a yi mutum ya fito ya abin ya rike lasfika ya yi a amsa ya yi a amsa wannan al'adar malam bahaushe ce a wannan wani ce a takbirat al-mutlaqa takbir wanda yake muƙayyada su ne wanda ake yin su bayan salloli guda biyu su ma wannan ayyukan sahabbai sun tabbatar da shi kamar yadda zuwa hadisin ali ibn abi talib da abdullahi da abu huraira radiyallahu anhu cewa daga sallar asuba daga bayan sallah daga sallar asuba ta ranar arafa ake fara yin ta bayan kowace sallah har sai sallar la'asar ta ranar goma sha uku ga watan zulhijja bayan sallar la'asar su ne an gama waɗannan ayyamun tashirik su ne an haɗa an gama ayyamun ma'lumat da kuma ayyamun ma'adudat an gama su kuma sigar addu'a sigar kabbar ne kamar yadda ya zo daga filin abdullahi ibn mas'ud da waɗansu daga cikin tabi'ai su ma suke akan wannan allahu akbar allahu akbar la ilaha illallah wallahu akbar allahu akbar wallahi alhamd ita wannan takbiratul mutlaqa wanda ake yin su ba tare da kaidi ba shine aka rubuto cewa a ko ina mutum yana yin su kamar yadda nafi ya rubuto daga abdullahi ibn umar ya ce ya kasance yana yi hatta yana kwance ma wani lokaci akan gadonsa ko yana cikin a haimarsa ko yana cikin kasuwa ko yana tafiya akan titi ko yana kwance akan gado ko yaushe mutum ya yi ta a cikin waɗannan ranaku shine wal tukabbirullah ala Alama Hadakun, wala Allahun tashkuru. gode ma Allah akan shirya da ku da yi domin kuma ku zama eh, yi kabbara ga Allah akan shirya da ku da yi kuma ku zama to masu godiya gare shi tambayar tambayar tambayar sa shine cewa kamar a ce ranar arfa ran da ake arfa a can arfar ta sosai ake arfar a can nan kuma sallah ake sallah ba to yaya mutum zai yi yaya azumin ne a yayi sallah ne sannan kuma ya fito kuma ya zo ya ci gaba da azumin ko ko yaya zai yi a wannan abinan abinda ake dubawa a nan wajen shine hukuncin waje hukuncin waje shine hukuncin abin da mutane suke a wajen ah. maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce al-sawm yawma yasumun nas wal fitr yawma yufṭirun nas wal adha yawma yudhihun nas azumi ran da mutane suke azumi shan ruwa karamar sallah ran da mutane suke karamar sallah babbar sallah ran da mutane suke babbar sallah saboda haka in nan rana arafa ya tashi rana ɗaya kafin arafar ta sosai ta can to lokacin ne mutum zai azumi domin mutum zai aiki da hukuncin ru'uyarsu da abinda hukuncin su ke bisa sahihin magana abinda hukuncin ru'uyar mutane take a nan mutum zai aiki shi ba ya aiki da na waje ba tunda ba zai ce zai yi azuminsa a nan wajen mutane suna yin sallah shi kuma ba zai sallah ba shi kuma a lokacin zai azumi don ba zai je idi shi shi kaɗai ba idi a jama'a ake a shi yasa ne a fassarar da shekul islam ibn taimiyya ya yi hadisin shahara idin layan kusan watanni guda biyu na idi ba sa nukusan ba sa ladan su baya tawaya ya ce da mutum zai ga rana zai ga hilali da da idanunsa alal misali a ce muna ba ran litinin ce ɗaya ga watan zulhijja ba a ce shi tun ran asabar ya ga watan zulhijja kaga shi farko ɗaya ga watan zulhijja ran lahadi ne ko ba haka ba saboda haka al'umma tana arafa ranar talata shi kuma ran litinin ne arafa a wajensa bisa ga ru'iya da ya yi ta idansa sai ya je ya tsayawar arafa ranar litinin ce shi ya ga wata yana can makka sai ya je ya tsayawar arafa ranar litinin shi shi kadai to shekul islam ibn taymiya yake cewa maganan malamai shi kan cewa arfasa ba ta yi ba arafarsa ba ta yi ba sai ya bar ganin nasa ya zo ya yi da ganin mutane saboda alfitur yau mai fitirun nas eh? wal adha yau mai barhin nas wannan a cikin fatawa shirin islam ya fatawa akan wannan to shi ne yake cewa shi ne ma'ana wato ko da rana arafa din ta dace da ranar arafa fi waƙi al'amri ba cewa hakikatan cewa wato ta dace da tara din ga watan to ba za ta yi kusan ba ladan ba zai tawaye ba a wajen Allah ranar arafa ce a wajen Allah ranar arafa ce to shi yasa ba ake cewa to wai menene ne ma hilal me cewa an ga wata ganin wata shine haihuwar watan cewa an haifi watan an haife shi ya zo wajen ko ganin wata shine mutane su ganshi su ce an ga wata ya shi ya ce ganin wata shine shine a ce an ga wata domin daga manar daga ne ɗaukaka murya a ce la'a ga wata shi ne ma'anar hilal abu da ake ɗaukaka murya a faɗa a ce an gani wannan shi ne ganin wata shi ne bayyanan wata ba ya haihuwarsa a sararin samaniya ba ta yi ya zamanto cewa lokacin da aka ce an ga wata ɗin tun jiya aka haife shi amma ba wanda ya gani bai zamanto ɗaya ga wata ba sai an gani an faɗa an ce ga wata shi yasa sai shi yasa da wannan sai sai ce fadin annabi sallallahu alaihi wasallam shahra idi la yanqusan yana nufin wannan cewa ko da wato fi waqi'il amr watannin nan guda biyu na idi a a shawwal wa hijja ba sa yin kusan saboda haka idan sallah bata ka idan sallah ya zama kan cewa an yi ta ba a ɗaya ga watan shawwal ba an yi ta a biyu ga watan shawwal ko a ko a 29 ga watan ramadan a 30 ga watan ramadan ba su yi kusan ba azumin bai yi kusan ba azumin ya cika a wajen Allah haka zalika bil hijja idan aka kuskure shi in dai da ihlalin mutane da ganin wata an bi ka'idodi na shari'a din aka gani to shi shikenan wannan ko da bai dace da arafa ba a bisa haihuwar wata a yadda Allah madaukakin sarki ya tafi da ya hukunta gudanar rana da wata bai dace da wannan ba a wajen Allah madaukakin sarki ya tabbata Allah ta'ala a'lam wa sallallahu alaihi wa sallam wa baraka ala sayyidina Muhammad wa ala alihi